Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da sake sadar da kawon tashar tamu ta gaskacin cibi Daga kafa masana'antar Kanyut a shekarar 1990, kawuyan su ta rasa da yawa daga cikin manyan jarumanta da suka kafa tarihi a masana'antar. A yau da mun kama ku jerin jaruman Kanyut da suka rasu a shekarar 2022. Amma kamin nan ku danna mana subscribe da kuma alamar karrawa don samun shirye-shiryen mu. Mun gode. A na biyu muna da Nura Mustapha Waye. Nura ya rasu ne a Kano da ke arewacin maso yammacin Najeriya. An kuma yi jana'izar sani da misalin karfe 11 na safe a ranar uku ga watan Julai na shekarar 2022. Nura Mustapha darita ne da aka dade ana damawa da shi a masanantar ta Kannywood. Fim da Izar So na ɗaya daga cikin finafinai masu dogon zango da suka fi karbuwa a tsakanin masu bibiyar finafinai masanantar masana'antar Kannywood da ke arewacin Najeriya. kiyasi da aka yi a baya-bayan nan ya nuna cewa fim din shi ne ya fi yawan masu kallo a dandalin youtube da ake nunawa a daren ranar da zai rasu makusantansa sun ce sun rabu da shi lafiya a daren jiya amma har yanzu ba su bayyana cutar da ya yi silar ajalinsa ba sa mutu Barka da shan ruwan. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. amin muna yi muku barka da shirya Allah ka mu da aikin alfasha Allah karaba mu da aikin munkari amin Allah yan mata da suke tumbele a tuntuge ubangiji na daya muna da Yahaya Umar Malumfashi Allah ya yi wa jarumin Kano na cikin shirin kwana 90 Alhaji Umaru Malumfashi wanda aka fi sani da kafi gwamna rasuwa ne a ranar 27 ga watan Satumba na shekarar 2022 ya yi fama da jinya na tsawon watanni inda a mako daya kafin rasuwar ta sani ya nemi addu'a daga al'ummar musulmi dangane da halin rashin lafiya da yake fama da shi jarumi abba ali mustapha yana ɗaya daga cikin mutanen da suka fara bayyana rasuwar tasa a shafinsa na instagram da facebook inda ya rubuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya yi wa babanmu Alhaji Umaru fashi wanda aka fi sani da kafi gwamna rasuwa za a yi jana'izarsa a gobe a unguwarsa ta Hotoro da karfe tara na safe. Muna addu'ar Allah ya ji kansa ya gafarta masa kurakuransa ya sa aljanna ci makomarsa idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani dan wannan ya kara wani rubutu inda yake yabawa shi yan kafi gwamna inda ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanayin mu'amala ta da marigayi kafi gwamna kenan a duk sanda muka hadu da shi bawan Allah mai yawan ibada da sun jama'a tare da girmama su ko da a kasa da shi kake mutum ne mai dattako karamci daraja tausayi barkwanci da mutuntawa muna addu'ar Allah ya ji kansa ya gafarta masa kurakuransa ya sa aljanna ce makomarsa idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani kafi gwamna kafin ne ya kasance tsohon jami'in hukumar kwastam ne kuma yana daya daga cikin dattawan masarantar ta kaniyot marigayin ya shahara da sunan kafi gwamna ne saboda rawar da yake takawa a shirin kwanan sai mai dogon zango wanda tashar talabijin na arewa 24 ke haskawa kafin rasuwar tasa da ya yi rashin lafiya sai aka je asibiti da shi amma a lokacin ba a gano me yake damunsa ba sai aka dawo da shi gida sai kuma daga bayan aka sake yin binciken sai aka gano wani kari ne fito masa a mafisarinsa don haka sai aka shirya za a yi masa aiki sai kuma aka gano wannan kari idan yana mataki na arba'in ne za a yi masa aiki to shi kuma nasa har ya kai mataki na ɗari biyu da wani abu don haka suka ce sai an fara masa aiki a mataki na farko sannan za a yi na biyu da shi ne za a cire. ina so zo da aka aikin farko ne kama akai na biyu Allah ya karbi rayuwarsa Allah ya ji kansa ya masa rahama da namu ta zo Allah ya sa mu cika da imani ina so zan je akwai ayyuka da mai girma ba A na hudu muna da Mahamud Ras. Allah ya yi wa jarumin Kanil Mahamud Ras rasuwa ne a ranar Asabar 15 ga watan Junairu na shekarar 2022. bayan gajeren rashin lafiya da ya yi. Tun dai a lokacin aka gudanar da jana'izarsa kamar yadda addinin musulunci ya tanadar. Har zuwa rasuwarsa ya kasance fitaccen mamba ne a kungiyar yan wasan kwaikwayo ta Kanyud da kuma masu ɗaukar hoto a Najeriya wato Mumfan. Ya kasance ɗaya daga cikin yan wasan barkwanci a Kanyud, inda da yawa daga cikin abokanan sana'arsa sun yaba da halayyarsa ga yawan murmushi. Kamar rasuwa da dan makonni an gan shi a wani rangadi da taurarin Kanyud suka yi. domin karrama dan siyasa hakika masanantar kanud ta yi asarar tauraro mai hazaka wanda ba za ta taba iya cikin ta ba Allah jikansu ya musu rahama idan namu ta zo ma Allah ya sa mu cika da imani Na uku muna da Sa'adu Bawo. Allah ya yi wa jarumin barkwanci Sa'adu Gano wanda aka fi sani da Bawo rasuwa a ranar 23 ga watan Nuwamba na shekarar 2022. kuma tuni aka sa kamar yadda addinin musulunci ya tanadar bahodin yana daya daga cikin manyan jaruman barkwanci wanda suke gudanar da harkokinsu na wasan barkwanci tare da marigayi da birin musa da ibro ya kwashe shekaru da dama yana wannan harkar wanda kusan suna cikin zubin farko farko da marigayar birin musa ibro ya fara da su fim din su na karshe da marigayar birin musa ibro shine fim din karangiya wanda aka yi shi a babban birnin tarayyar abuja tare da wasu fitattun jaruman kudancin najeriya kamar dai yadda aka sani a yanzu harkar fina-finan barkwanci ta ja baya matuka kasancewar yawanci jarumanta sun kwanta dama wanda a karshe kuma jigon nata wato rabiul musa dan ibro shi ma ya rasu